Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh masu kalmar sauran barkamar da yau barkamar sake kasance da ku a daidai wani lokaci kuna tare da Shaya Muhammad da zawo TV na tare da aboki aiki na Buhari Awal. Masu kalmar sauran kamar da muka saba ta muku da shirin wasiƙun masu kalmar sauran ko ne mako su ne zamu gabata muku a daidai wani lokaci. Sannan kuma ya karsu mun akwai da yaushe muna ƙara tallata musu wannan gurin da namu na ilimin matasa. Neman ilimin matasa insha Allah. Sannan saboda ka san group ce wadda tana amfanin matasa musamman wanda wanda ba sa samun dama zuwa su je gaban malama da sauransu musamman da yin ce mun da muke uh, fita irin kasashen waje da sauransu ka gani mun samu neman kuɗi kawai gaba wallahi ba ne ba mu samun dama da zamu zuwa shan ma kene idan muka zo gida muka sadi haka muna iya mm-hmm. muna saman gadashen mu kuma sai mu rika wayan mu ana koya mana mu samu zuwa yi nisa ka gani da kyau gaskiya kai mun ka gani ai wannan ai ci gaba ne an ka samu sosai ma sosai ma ka gani masha Allah gaskiya ne so sai mu karanta musu wasiƙun nasu na wannan mako kenan mm. wasiƙa ta farko ta fito daga hannun eh, sanusi babban mm-hmm. ya ce ya yi shugaba haka kawai ya ce ya yi shugaba sannan sai babba to muna godiya ubangiji allah ya saka maka kai mun gode da kulawa sai kuma wasiƙa ta gaba ce ta baban gayu ya ce allah ya sauya amin amin sun amin baban gayi muna godiya da kula ubangiji Allah ya saka maka da alkhairi to sai kuma wasiƙa wannan gayi wanda ake ce Nas Musa mhm. shi wasiƙa da fito gaskiya wannan wasiƙar ya ce kai dan wawa ne idan ka gani wannan wasiƙar Eh, bata dace ba gaskiya ga idan dai kai musulmi ne gaskiya ne ba ba a ce kana irin idan ka san abun bai maka ba ko ke kai ka sha bakin ka yi shuru ba sai mm, kuma lalle ne sai ka kai ko kai ba lalle ne sai ka kalla ba mm, mm, kuma ba lalle ne sai ka yi magana ba sannan kuma ka san idan kan ma mutum zagi irin wannan ba a maida ma ba idan ka gani mutum tamkar iyayensa ne zaka ko a ce iyayensa ne duk wanda ga ya zagi kansa ya zana duk wanda ga ya zagi kamar da mai ba to zagi gare shi zai koma kada ya tunanin kai ne ya zaga ko kuma kai na yi eh, Allah anta kan shi Allah la'anta to ka gani gaskiya ne ai eh, wannan da matsala sosai gaskiya to sai kuma mu ci gaba da karanta wasiƙun namu akwai wasiƙa ta shu'aibu brk wacce allah ya saka muku da mafificin alkhairi eh, sannan kuma ce ya kuke amin sun amin shu'aibu yarke muna godiya ubangiji allah kai ma ya sa kamfar alkhairi mun gode da kula ubangiji allah ya bar kula mun gode sosai sai kuma wasiƙa ta sale yusuf ya ce masha allah gaskiya ne wallahi sale yusuf muna godiya ubangiji allah ya saka maka alkhairi mun gode da kulawa sai kuma wasiƙa ta gaba ta masa'ud ya ce allah ya yi mana jagora masa'ud amin sun amin muna godiya ubangiji allah ya saka maka alkhairi sai kuma wasiƙa ta gaba ta musa ita majar ya ce allah ya sa. musa ita majar amin sun ma'amin muna godiya ubangiji allah ya saka maka kai mun gode da kulawa sai kuma eh, wasiƙa ta gaba ita ce ta sanusi abdu ya ce allah ya taimaka sanusi abdu amin sun ma'amin muna godiya ubangiji allah ya saka da alkhairi sai kuma wasiƙa ta gaba ce ta baban abdulgafar ya ce masha Allah ra'ayina shine idan aka saki mashin mashin a sake su amma a aza doka kamar irin karfe 4 zuwa karfe biyar kowa ya janye mashin shi ya ba da nashi ra'ayi gaskiya mm. haka ne yana da kyau don ka fito ka ba da naka ra'ayi naka ra'ayi wa mm. gaskiya ne to muna godiya baban abdulgafar ubangiji Allah ya saka maka alkhairi da fatan kuma sun ji ka al'umma wanda kai turo na samuwa kansu mm, muna godiya sosai sai kuma wasiƙa ta gaba ce ta abdulkabiru abdu isa mm-hmm. ya ce assalamu alaikum gazawa bibiyan da shows abu mon fils buhari je suis à la recherche de votre contact yace yana mon contact dina abdulkabir isa muna godiya sosai insha Allah za ka same sosai ubangiji kuma Allah ya sanar rahman kabir ka same insha Allah abdulkabir mun gode da bibiya sosai sai kuma wasiƙa ta gaba ce ta ah, aljayi zamani official

lokacin da ya ga wannan bidiyo ke na mata aure sai da izini ne aka sake shi ba wai kawai aji application ne aka sake shi aka kafa kawai sana'ar sai aka nemi izini kuma aka ba da izini wani ka gani gaskiya matsala da insha Allah wasiƙa ta gaba ce ta lagwale lagwale ya ce gaskiya ne haka ne wannan magana gaskiya da kai muna guda lawali lawali wajen Allah ya saka maka alƙairi gore da kulawa sai kuma wasiƙa ta gaba ta Teman Ibrahim ya ce assalamu alaikum dan uwa kun ba da shawara ta karatun alkur'ani mana to wani assalamu alaikum warahmatullahi jama'a da wasu sashi da sai eh,

yadda take kula da boko din mu ma muna son ta kula da kalar addini yawwa idan ana islam kai hakuri ya kamata a ce idan ka kalli wannan bidiyo ka kalli sauran ku da Allah kai kokari ka dage ka kalli sauran na bayar da boko din mu bayani akan wannan bidiyo din insha Allah mun gode kuma da nasiha ubangiji Allah ya saka maka alkhairi to sai kuma ga ta gaba ta kalifa yaro mhm. ya ce masha Allah Allah ya saka da alkhairi masha Allah kalifa yaro amin sun amin muna godiya ubangiji Allah ya saka maka da alkhairi sai kuma ƙarin musika ta baban abdulgafar ya ce masha Allah ya zaka ba khairan baban abdulgafar muna godiya kai ma ubangiji Allah ya saka maka da alkhairi wasiƙa ta gaba ce ta nayu salawuli ya ce masha Allah Allah ya ƙara basira amin sun ma'amini salawuli muna godiya ubangiji Allah ya saka maka da alkhairi sai kuma wata wasiƙa ta ah, sanusi babban ya ce baka da hankali da moto muke ci muke sha muke kai muke kai iyali shi din na dai wanda ya kara shi din wanda ya wasiƙa wancan wanda ya yi kamar yau ka gani to akwai kuma abin da akwai abin da ake tunani kamar wai ba a san a saki mashin kowa yana so a saki mashin amma abin da ake tunani kamar irin yadda yanayin tashin hankalin nan yake ciki yanayin ka gani ai idan an saki mashin din kuma har yanzu matsalar kuma za ta sake sosai sosai sosai muna fara kwanciyar hankali ake nema wai ba wai mashin din ake burin a hau ba ko komi gaskiya ne kaga idan ba kwanciyar hankali ai babu damar hau ba ta yanzu a hau mashin ya haɗa da wada a tsakiya da ake so mm. gaskiya ne gaskiya to muna godiya da kulawa ubangiji Allah ya saka maka alkhairi ko mun gode sosai to kuma wasiƙa ta gaba ce ta Sa'id Godiya TV ta ce masha Allah tabarakallah Sa'id Godiya TV muna godiya ubangiji Allah ya saka maka alkhairi mun gode sosai sai kuma wasiƙar ta gaba ce ta uh, abdulwahabu mamman ya ce masha Allah abdulwahabu mamman muna godiya da kwallo abin gishi Allah ya saka maka da alkhairi sai kuma wasiƙa ta gaba ta abdulwahabu mamman ya ce muna masha Allah abdulwahabu mamman muna godiya da kwallo abin gishi Allah ya saka maka da alkhairi wasiƙa ta gaba ce ta amin isa alƙali shi ma ce mana amin amin ya rabbi amin isa alƙali muna godiya da kala allah ya saka maka da kai sai kuma wasiƙa ta gaba ce ta isuhu asman ya ce aikin ku ya yi masha allah isuhu asman muna godiya kai ma aikin ka yi muna godiya da bidiyo kuma shi allah ya saka maka da kai sai kuma wasiƙa ta gaba ce ta basiru mamidu shi ma ce ya yi basiru mamidu muna godiya da kulawa sai kuma wasiƙa ta gaba ta ayuba halidu ya ci muna masha Allah ayuba halidu muna goya da kula kun yi Allah ya saka maka da kai sai kuma wasiƙa ta gaba ta bara'u muhammad idrisa gangara shi ma ya ce gaskiya ne gazawa tv masha Allah to muna godiya bara'u ubangiji Allah ya saka maka da kai mun gode da kulawa sosai sai kuma wasiƙa ta gaba ta amani hassan ya ce masha Allah ya yi naji naji jinamiki miki hamani hassan muna guda a cikin wancan wajeji allah ya saka maka alkhairi da cikin wancan wajeji magana alkhairi insha allah sai kuma wasiƙa ta gaba ce ta abdulwahab mamman shi ma ya ƙara da masha allah abdulwahab mamman muna guda da kula wani allah ya saka maka da alkhairi sai kuma wasiƙa ta gaba ta suleiman yakubu ya ce barkan Sulemani ya Yakubu muna godiya kai ma barkan ka da Allah ya saka maka alkhairi. Sai kuma wasiƙa ta gaba ce ta Suleiman eh, na sanar wasiƙa duk guda ne nake gani duka wasiƙan duka ɗaya ne sai dai wasiƙa ta gaba ta eh, studio sani wace gaza wa tv niger da mutanen niger suna alfahari da ku studio sani to muna mm, godiya muna alfahari da ku mm-hmm. ubangiji Allah ya saka alkhairi yi gode sosai da kulawa sai kuma wasiƙa ta gaba ta Sufiyanu Isa ce gaskiya ne aikin ku yana kyau Sufiyanu muna godiya ubangiji Allah ya saka maka alkhairi mun gode sosai sai kuma wasiƙa ta gaba ta sa'idu godiya tv shi ma ce gazawa tv muna tare da ku sa'idu godiya tv mu ma muna tare da kai saboda kwa mun gode ubangiji Allah ya saka maka alkhairi mun gode da kulawa amin su amin sai kuma wasiƙa ta gaba ta khalifa yaro mm-hmm. shi ya ce muna masha Allah ra'ayina shine a sake su amma a ɗauki mataki Mhm. to haka ne gaskiya wai ana nufin kamun ma a sake sun a doki matakin da ya fi ya fi kafin a ce a sakin mhm. kenan an saki ba doki matakin ta ya za a doki matakin kenan kafin a saki ya kamata a ce an doki matakin mhm, to muna godiya da kula ubangiji Allah ya saka maka da alkhairi ya kara da wata wasiƙa an ce wajen ya turo da wasu ta biyu mhm. ya ce allah ya ba su zaman lafiya da zuri'ansu ta gari amin sun ma'ari yana magana da wani aurata kenan godiya ubangiji allah ya saka maka da alkhairi insha allah sai kuma wasiƙa ta gaba ta yasmin abba mhm. cewa yiwu allah <laughs> ciki na zama ma dai sun <laughs> muna godiya sosai sun muna godiya ubangiji allah ya saka da alkhairi mun gode sosai sai kuma wasiƙa ta gaba ta suleiman yakubu suleiman mhm. shi ma ƙara ya ce ya allah ka sa mu gama da duniya lafiya amin sun amin amin amin na guriya sosai ya allah ya saka maka da alkhairi eh, sai kuma wasiƙa ta gaba ta eh, gani isuhu asman ya ce wannan gaskiya ne wasu fa asman muna godiya ubangiji allah ya saka maka da alkhairi sai kuma wasiƙa ta gaba ta aminu malam sule ya ce ƙaryar banza 'yan ta'adda sama saman motuna suke zuwa suke suke suke zuwa wai to wallahi gaskiya ne gaskiya ne a saman mashina suka zuwa wasu kuma ba a saman mashina wasu a da saman motuna suke ina da shi ba da labari bai da labari bai ba yan ta'adda yanda suke zuwa bai sani ma gaskiya gaskiya bai sani so sai suke zuwa da su mashina to mafiya yan ta'addan mafiya saman mashina suke zuwa ma ka gani gaskiya ne sai kuma eh, wasiƙa ta gaba ce ta sardani sardani mhm. ya ce moi je vais causer occident ya ce yana so ya da shi ma a cikin tashar ko mm. to insha Allah in ma ina kake to in dai kana anan gaskiya kasar da muke mun dai muna anan ne biya telefon in dai kana anan kana iya ka doki ah. lambar wayan mu mhm. a koyar mu dora ko wace bidiyo idan muka dora muna dora lamba kana iya ka yanke ita ka kira mu ka tabbata idan kana bukatan ka insha Allah sannan kuma eh, sardani din shi ma ya kara da wata wasiƙa mai tsayi ita ma da mhm. ce sali comme talevou je recherche votre numéro de téléphone grand frère c'est votre frère nigérien je suis à côte d'ivoire fai mhm. échanger ma'ana yana so ya ce yana son neman waya din mhm. kamar waya din mu kenan yana shi a côte d'Ivoire yake yana son ya dinga échanger da mu Eh, insha Allah bi izini za ka nimero ai a saka mu ko ce bidiyo muka dora muna saka number wayan mu mm-hmm. insha Allah za ka tuntuba sama za ka sami bi izini Allah Allah ya sa sai yadda mm-hmm. to muna godiya da kula ubangiji Allah ya saka maka alkhairi amin sama amin mm-hmm. to wasiƙa ta ƙarshe ita ce ta mamman sani tv yace matasa na murna amma shugabanni su doki babban mataki ma'ana akan wannan akan wannan gaskiya gaskiya faɗi gaskiya haka ne mamman sani dan wannan tana iya ta koma ta koma cikin ta koma cikin kenan ka gaskiya ne to muna godiya da kulawa ubangiji Allah ya saka maka kai mamman sani mun gode sosai ita ce wasiƙa ta ƙarshe kenan tashi a ita ce wasiƙa ta ƙarshe tashi mamman sani to masu kallon mu da sauraron mu a duka duka zamu ga karshen shirin namu na wannan mako na wasiƙu masu kallon saurare kenan za mu yi sallama kenan da ku a nan za mu tsaya a madadin abokin aiki na buhari awwal ne muhammad nake ce da ku ma assalama mutum da lafiya ku tarbi mu mako mai zuwa insha Allah